wata aikashin tsiya ne da su. Ka yarinyar nan na ka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada ki sanya a sha ka basilla.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 amina me fara ke kuka kika zo gaba na kina yin kuka ba komai abu ne ya faɗa min a ido kamar ya wani abu ne ya faɗa miki ido wani abu ne wannan zai faɗa miki ido har sai ki kuka har da Ran ranka ya daɗe kai ne ni kuma menene miki Allah bai ba zan iya jure ganin ka a cikin damuwa ba na shigo na yi sallama har sau uku baka ansa ba na ganka a cikin wani yanayi ne kuma gaskiya alhaji yana kai na daban ne dole a so zama da kai kuma kowa ne ke yin soyayya so wajibi ne ga dukkanin abin halitta inda tana numfashi ko mutum ko dabba kuma halittacciyar ɗabi'a ce ga dukkanin mai rai ko namiji ko mace da babba da yaro tsoho da tsohuwa kuma ko ya sani ko bai sani ba soyayya dole ce don haka ni ma ta to ni sai ka gaya min abin da zan yi in daina nisanka. in cire sanka cikin zuciya. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Ah, amanar so, amanar so, amanar so, amanar so.

tun da ki da alaji. wallahi na ji ina son ki to ko za ki taimaka ki wannan banki wata zuwa alaji. Malam ya haka? A. A ka san wace ce wannan? Na zo zan ɗan a don Allah ka yi hakuri da ta. Ya haƙuri alhaji. Ba fara sai da kaya ba. Ya hakuri Allah Bismillah. Na gode. Kamar ya? wallahi kashin ba ga ke inna lillahi ya kullum ba ka kalla dai na sa kina bude ka bude ta ki ba mu asiri ka da dalaci kana kiyawo ne maza saukata gurbar da ne ba ba su da yawa. fara karɓa kenan sai Allah ya ma shi In aka fara Allah kaɗai ya san abin da zai shigo cikin gida na arziki na alheri. Yanzu dai ke kika fara share fage. Masha Allah. Sai dai kuma na ce ban bishe ki ba yarinya. Eh, umma sunana barista Hajara. Iko eh sai Allah. Ai na san wannan sunan. Allah sai ka yi da ai. Wannan sunan ai na san shi ba tun yanzu ba. Ki duba ki ga irin taimakon da kika yi mana game da al'amarin yaron nan Zaidu. Hmm. Kin san wani abu? Da farko fa da wannan mm, mm, mm, bayanin ya same ni aka kira ni ake cewa gashi an kama shi saboda da san shakiyancin sa ban fa yadda ba kin ga karshe ashe kuma gasken zai zo Allah dai ya rufa asiri a kin yi mana kokari mun gode mun gode ba komai ayyo kai ne umma zai kamar dan uwa yake a wurina Allah sarki wai baban ma tukuna ya san zaki zo a'a bai san zan zo ba ai kwanaki ma na zo lokacin da kika dawo daga umara na zo kuma sai Allah ya bai za mu haɗu ba na zo na yi ta jira ba ku dawo daga airport ba haka kwa aka yi labari na samun kin zo gaishe ni mm. kin zo ki mun san da zuwa sai aka samu akasi iya ko muna godiya da wannan dawaniya taki muna godiya amin na gode ne yanzu abin da za a yi wanda in je in kawo miki dan abin tabawa ko <laughs> a'a umma azumi nake to alhamdulillah alhamdulillah to Allah ya cika lada haka ake son yara masu kwazo <laughs> kai a gaskiya baba ya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya tabbatar da alkhairi muna godiya ba ki gani ai kina ji kin ga shigowa ta gidan nan amma shi ne ko ki gaishe ni ko ban da abin kai agoga kai ka shigo ba kamata a ce za ka shigo sai kai sallama ke da ka tare Allah na ga fa kina so ki rena ni gani kike kamar da ce da ni ba wani bambanci to saboda haka bari ki je in gaya miki wallahi a gidan nan yau sai na yi maganin ki babu mai hana ni in nuna maki bambanci kai ni kike mu me zan gani me zan gani haka goga me haka goga ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una goga kai dai a rayuwar ba ka so ga farin ciki na a cikin gidan nan eh goga yanzu ka duba ka ga mahaifinku yau ko kwana arba'in bai ba da rasuwa ka duba ka je ka ƙara iyowa shaye-shaye goga ka zo zaka yan warka me ta maka ya kamata a ce da kai za mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidan nan yarinyar nan ko da rashin lafiyanta ya kamata ka tausaya mata assalamu alaikum wa alaikum assalam zan yi shigo bismillah Ina wuni. Iya Alhamdulillah. To Allah ya ji kansa da rahama. Amin amin. Masha Allah. Hmm. Ban gane ka ba. Sunana Alhaji Ali Rabiu Ali Mai Katifa. Ah, idan da hali ina so da Allah a bani dama in shigo cikin rayuwarku ko zan iya bada gudunmawa a cikinta. gaskiya ne bawan Allah nan gidan namu gidan jama'a ne za ka taimaka mana babu dama babu damuwa mun gode to alhamdulillah um, to Allah ko za a iya bani dama in fara ganawa da ita tukunna Umaira na to bari shigan turo ma ita Thank hmm. you. To mun fa gode mun gode. To na gode sosai umma Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Ba zan manta wannan karamcin da aka min ba. Allah ya ƙara lafiya. Amin. Gashi kuma kin dage tafiya zaki. Da zaki ɗan yi hakuri, ɗan taƙin kaɗan ne. Duk inda yake baba na san yanzu hankalinsa ya yi gida. Ba inda yake zuwa yana tasowa daga ofis gida ya yo. Eh da na zo ma ina kira shi wai shi baya tafiya. A to dan wannan ne kake damu. akwai lambar gida da muke kiransa da ita bari ki alaikum salam. Dan albarka. Bawan Allah. Ya aiki. To da fatan dai an taso. Iko sai Allah. gashi kana ta baƙi. To shi kenan Allah ya kawo ka lafiya, Allah ya tsare, mai so lafiya. Masha Allah. In ce ko kin ji, ya ɗan biya wani waje ne amma yanzu yana kan hanyar zuwa gida. To, kin dage dai sai kin tafi. Eh mama, wallahi jira na ake yi ne, amma insha Allah ai zan ƙara dawowa. in ya zo sai a ce masa na zo na gode sosai to ba matsala mun gode mun gode a gaida mutan gida. na gode masha Allah Allah ya tsare to sai an jima Allah Allahu akbar a wannan dai kamata ya ce da ita aka insha Allah wannan za a samu farin ciki da ita Allah ya tabbata mana da alkhairi Allah sarki ma. Kai, masha Allah. Abin ya sa na zo gidan nan saboda ke saboda ganin yanayin damuwa da kika samu kanki a cikinta. To kuma Allah da ikonsa na zo zan shigo sai na tsinci wasu kalmomi na lura da yanayin da gidanku yake ciki sai na tabbatar hakika lallai za ki shiga damuwa amma kuma kuskure ne ki ci gaba da rike wannan damuwa cikin zuciyarki maraici ba kanki faru ba ni ma nan da nake magana da ke ni ma maraya ne hakan yasa nake jin tausayin marayu a rayuwata don haka kofa bude take ina so zan ba da gudunmawa ki gaya min dukkanin abin da kike jin cewa shi ne matsalar da maraici ya haifar miki ni kuma insha Allah zan iya kokari na ga cewa na rufe miki wannan giba zan baki gudunmawa da ke da dukkanin ahalinki insha Allah ba na jin akwai wani abu da zai iya cire min damuwa ta yanzu gaskiya ne Allah shi ne kaɗai zai iya kau da damuwa amma ki sani dukkanin abin da ya faru da ke dama rubutacce ne baki isa ki gujewa kaddarar ki ba kuma duk yanda wani ya kai ga san ya miki wani abu na ba daidai ba idan Allah bai kaddara shi ba cikin kaddarar ki hakan ba za ta faru da ke ba ni zan yi akacin kokari na ne in da ta gudunmuwa ka amma ni dai ba ni da wani abu da nake da bukata yanzu a duniyar nan to shikenan zan kokari insha Allah zan yi abin da na ga ya dace amma a shawarce idan damuwa ta yawa ki dinga karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilahi raji'un ɗin da fi bukata a yanzu saboda ni yanzu ba na bukatar rayuwar duniya na na fi bukatar mutuwata akan rayuwa a cikin wannan duniya subhanallah wannan wani irin zance ne ai bai kamata ba ita mutuwa a hannun Allah take kuma Allah shine ya fi sanin lokacin da ya dace ya ɗauki bawan da shine ya halicce shi kuma shi ya tsara rayuwar kowa kada wata damuwa ta duniya ta sake girka tunanin yin wani abu da zai iya halakar da ke a matsayinki na mai hankali kuma mai ilimi daidai gwargwado ya kamata ki kiyaye haka ka daɗe a duniya ma riba ce kina da dama da zaki ci gaba da ibada ki bauta Allah haka zalika ko da kuskure ki kai kina da damar da zaki tuba da haka ki daina tunanin mutuwa mutuwa ki tana hannun Allah kamar yadda ranki ke hannunsa ki haƙuri duk abin da ya faru da ke kaddara ce wata rana sai labari insha Allah ni dai zan bada gudunmawa daidai gwargwadon iyawata dan ga cewa na samar da farin ciki kuma na tsaye da wannan hawayen da yake zuba fuskarki insha Allah amin ya rabbal alamin so akan damka ga aminta rayuwa dinginta dariya daban haushi amanar so amanar so Bawangal, bawangal, bawangal.